رحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى دسكي صرارا مدكلم wannan ita ce halka ta ɗari da shida na fara magana a halkar da ya gabata akan abin da ya shafi tuhumar ahalus sunna da ake ta yi da maganar takfiri to wanda suke ta wannan tuhumar kullum babban abin da yake damun wasu daga cikinsu suna aikace-aikacen da inda da a ce akwai shari'ar musuluncin wallahi da kan sai ta yi maganin wasu da yawa a cikinsu Dan yanzu wanda ya ce zai taka wuyan annabi da sunan malaminsa wallahi kun san da shi ƙur'ani da sunna na aiki a nan ƙasar wallahi babu abin da zai hana kansa bai sauka ƙasa ba wannan shine babban tashin hankalin wasu ɗaya daga cikin malaman mu Allah ya kara masa lafiya mala abubakar sami yana ba mu labari lokacin da da'awar sunna ta fara a yankunansu sami ba wannan tamu ta nan kaduna ba akwai sami ta yawuri don galibi in kana nan kaduna kai maganar sami naka to sai ka ga suna hasashen wannan sami ba wannan sami naka ta nan ba sami ta yawuri wacce in ka baro jiga kafin ka je yawuri to akwai babban malaminmu. malam abubakar sami naka Allah ya kare shi da lafiya yana sudan yanzu to yana ba da labari ya ce lokacin da da'awar sunna ta fara ana yin ta da zafinta gashi shi ne mafi karancinsu a shekaru kuma Allah ya sa shi ne malaminsu ya ta sai zamanto yana shugabantan ƙungiyar izala a wannan lokacin rigima ce rigima aka je aka kai ƙara wajen wasan sarkin wani gari don akwai hakimi a garin ni na je hin na ga hakimin mun gaisa da shi aka ce za a yi bala'i za a yi tashin hankali ana ce masa kafirai sarki ya taso daga wani gari ya zo garin da dvo ga hakimi aka ce a je a kira da fa tauri fa za a yi bala'i fa ko wallahi in sun yi wa in sun sake wa'azi a garin billahi allazi sai an yi bala'i sai an yi kashe kashe malamin yace lokacin yana matashi yace to shi abin da ya bashi karfin gwiwa ta yadda aka yi irin wannan taron amma kuma shi ake so a gani haka aka buɗa hanya aka ci a gafara gashi nan da ya je ya zauna a fadar haƙiƙi sarkin ya ce ina saminaka yake ina malam saminaka ya ka ce gashi nan sai ya nuna wani tsofaffi sarki ne wannan ya ka ce a'a gashi nan dai wannan yaron kusa da kai mai kaza kaza kaza kaza kaza sai ce la'ila ilaha illallah ya ce yanzu wannan yaron shi firgita gobe ya ce to da kun ce ya ce muku kafare a kawo kaset ɗin da ya ce kafare ne sai aka ce a'a ai ba kaset ɗin wani lokaci in za su faɗa ba fitowa fili kai ɗaya suke ba shagobe suke yi ya ce to ba kaset ya aka yi an kira sunan wani ne a cikin ku suka ce a'a to shi ne sarkin ya ba da labari ya ce yana iya tunawa a wani gari akwai wani mai wa'azi ya ce akwai wani abokin shi ya kira sunansa ya ce shi wannan abokin zina yake da matan mutane ya ce shi kuma mai wa'azin yana kai kawo yana kai kumbu yana cewa mai zina da kaifa nake shi bai ayyana wannan mutumin ba zai dai je ya dawo ya dawo shi ce kai mai zina da kai nake to kai sai mutumin nan ya tsargu sai ya zo ya ci kwalan mai wa'azin nan ya ce to kaga in ba dan ya tsargu ba kai ba a kira sunanka ba an nuna ka an ce kai mai zane da kai ake za ka zo ka kawai ka ci kwallon mai wa'azi yana cewa mai zane kuma ka ce da kai yake ya ce to wallahi tun da ka ga yaron nan yana wa'azi yana maganin shirka da hankalinku ya tashi ya ce wallahi in ba sa'a ba akwai matsala a shirkan nan da ake akwai garin da muka je nan cikin jihar Naija akwai wanda ya zo yake ba da labari ya ce rikici ya haɗa su da mutanenmu ya ce sai da ya ba su shawara ce kasu je kotu ya ce sai sun ya ce wallahi ya san ko sun je ba za su yi nasara ya ce malam in kuna cewa mai shirikai ni ban jin haushi ya ce saboda gaske muna yi ya ce shirkan nan ya ce matan mutane da ya amfani da su ta hanyar tsubba bai san adadi ba abin da haka yayi ta faɗa irin abubuwan da yake to irin waɗannan aikin ne Shehu Usman yake faɗa cewa ana yi a ƙasar Hausa ya ci gaba da cewa minhum man yaz'umu annahu muslimun akwai wanda zaka ga yana faɗa cewa shi musulmi ne amma ya amalu a amalin islam yana aikin musulunci wa huwa ma a zalika ya saharun nasa wa yi farriko bai na shafai ne bai na kuma mahabbatu yana wa mutane sihiri yana rabawa tsakanin masoya guda biyu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji wa zawjihi ya raba tsakanin matarsa da mijinta billahi alaikum tsakanin ku da Allah su waye yanzu suka fi shahara da harkar sulhu cikin mutane ni ba zan ce maka suwana bane amma kai ka sani kuma zan zo in kunna maka dalili yanzu wannan audio masu saurare su saurare mu da kyau su ji wannan sunansa Sheikh Usman Kuswa nan Zaria Kuswa kuma Zaria daga bakin Amma kuma abin da mu dan bayar da tsarata ya yan uwa musulmai musamman yan ɗariƙin tijjaniya da magoya da tijjani radiyallahu anhu. Mun yi tsaraban fa'idoji na wannan talaki mai girma da aka ce mata jauharatul kamal kan da ita jauhara ba talaki ne na wani mutum da wallafa ta ba na talaki ne wanda a shi da kan shi salati wato shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya ce na shi jami'ar da al'amuru da kowace tawada da alƙalami da biyo ka rinka rubutawa ina faɗi kana rubutawa annabi na biyu zuwa hana shi na rubutawa da haka hatta kai ƙarshe ba zo su tijjani shi ya jawhara da kansu ba ba kuma wali shi ya jawhara da kansu ba har an samu wali daga baya wannan ya suna shobi sufan da bahamiyar da anhum wanda yake inkarin wani kalma a cikin jawhara kalma na mata a cikin iya cewa to wannan talatin ta da yi amma wannan kalmar shi ne kurin da dace da agama annabi ba tsara nan sai shi wannan shehu yusuf na bakari da razala amin sai ya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da jami'a tijjani da shi al'amun sai annabi ya fa sai shi tijjani ya fara biya zawara اللهم صل وسلم على عين الرحمة رباني يسر يا ابو سلمة اجد الحاجتين جمع القوم ورمعاني ونور الاكوان من الله نزال لك رباني ابدا الجنون رباني ما تجد الحاجة رباني وجل من دون جنون رباني وجل اللهم صل وسلم على عين هذه الجيد الان صامت لك عين المعارف الاكوان زكاتك كاملي اذا نزلم بكنشي سيوك ارجتي اسكم Jangan lupa juga kita jumpa anak-anak kita akan to sai shi da jami sai wani goshin rikon da bayan yi sai nan wanda ka ji wanda ba shi shigo ba amura na gyara ba na shi za ta gyara ita daga lokacin shi ke nan da bayan sai ya sauka a kan tsakanin da shi da matan wani ne shi mana in kari na fara ne ba ina yi ne na kara annabi in da za yi shi tana zai sallama da ina kadiriya ne masu da wata jami'a nukta ta farko da mutumin nan ya tattauna shine jauhara fa salati ne da annabi ya koya koyawa shehu tijani kuma jama'a ba fa a mafarki ba kiri da muzu ya kazatan suka haɗu annabi ya ce ma shehu tijani ɗauko alƙalami da abin rubutu ina faɗa kana faɗa ta wannan hanya mu kuma mun ce musu ƙarya ne yanzu ba wani mutum da zai zo ya kare rena hankalin mutane ya ce wai wani mutum wai sun haɗu da annabi ba kowa ya faɗi wannan magana ba mai da isa ba eh ina faɗa kana rubuta ina faɗa kana rubuta annabi yana faɗa shehu tijjani yana imla'i kuma jama'a fa ba fa mafarki ba fa kiri da muzu ya kasatan aka haɗu da wannan hanyar jauhara ta samu jauharar da aka ce saboda ta daga karanta ta ba sai da alura ita ce wacce in ka karanta ta sau goma sha biyu duk inda kake annabin su ya zo wajen jawharatul kamali to yanzu zai faɗa a sarare ne na ita jawhara za ku ci a sararen da zai da ita jawhara da a ɗauki muna kuma ɗauki bayanin fa'idar a gurgurde insha Allah idan zai abin da lokaci na bayar na ɗaya a cikin fa'idar jawhara idan mutum yana so Allah ya sanya shi daga cikin manyan waliyai a halitta iraki manyan waliyai masu zuwa fadan Allah irin wannan ya ce ma autadu ko ba'u ko nukaba'u ko nujaba'u ko afradu ko ahayaru ko a gaibi ko yana da zama daga cikin da rafi ko yana fi zama daga cikin da fatihi ko yana zo zama da su rijalul haibatu wal zalal ko yana zo da su rijalul jinadin lahi ko yana zo zama da su da gidan rafarfi da ke sauran waɗannan waliyan ko ubbat ko qurra ko zuhad ko ahbab ko al-ahilla ko as-samara ko al-warsa ko badala ko kubara ko ugama waɗannan inda yana zo zama da cikin waɗannan to sai ya rinka karanta jawhara kullum kafa dubu daya kullum kafa dubu daya har zuwa kwana arba'in da daya insha Allah Allah zai kai shi wannan martaban kuma zai rika tasarifi a kan kowace ce ya roƙi Allah kan Allah ya shi fa'ida na biyu kuma to ka ji fa'ida ta farko da haka duk dan dariƙan da yake so ya zama kuɗi ko gaushi ko kaza ko kaza to kun ji fa'idar da ya bayar akan jawharatul kamali za ka yi ta kafa kaza daga nan kai ma shi fa Allah Qur'ani cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim alladhina amanu wa kanu yattaqun to kaji shi ya kawo ta an kana so ka zama wali ko kudubi ko jaba'u? ko qaba'u ko wane ne wane ne ga abinda zaka yi ka kai wancan matsayi wani salati da aka yi ƙarya aka ci wai annabi ne zai kai amma wani bayan shekara dubu wannan magana ƙarya ce ba mai daidaita ba ba dai annabi sai dai aljini zai koya mai wannan salatin wallahi a cikin asaran jauhara shi wanda ji zai Allah ya yi eh, daga cikin al'adabu ko da cikin na agawasu wato da mafi girma a kan wancan martabarin to shi ma kullum tsayar biyar jauhara kafa dubu ɗaya da safe dubu ɗaya da yamma haka har samu kwana saba'in da daya in sun yi daure ya haɗa wani arabe insha Allah wa Allah ya zama daga cikin adadahu ko cikin adawa ko da ko ta kama a lokacin akwai wanda ke kan kujeran shi ya yi musu bai hau ba tsoron tashi kyamara a ɗazu in mazaunin su ɗaya yanzu ka haɗa wannan adadin fa'ida na uku kun ji fa'ida na biyu na jauhara za ka kai mataki na gausu da kuɗi ko da ka gaban da za ka yi kwanan saba'in da ɗaya za ka iya kawo matakin kuɗi da shi ibrahim ma tunda ba gausu samadani ba ne ba algausu ba ne suka ce shi ibrahim ya fi kuma hadisan da suka zo kan maganan a kitabu da auta mun faɗa nan ne da ba su inganta ba Ba za mu ci gaba da jin shi da aka samu da zan tsaye da bakin kuɗi da makatun da zan zama maulana a jami'ar tijjani rajalla anhu jalabi ne mai girma jalabi ne karfi yake wanda yake so allah ya azurta shi musamman in yana da iyalai da yawa ya rasa yadda zai yarda ciyar da zuwa da cikin yana da mutunci to ya zama ta talatin fati da ma'agulika kafa ɗari ɗaya bayan kowane zallan farilla in ya kammala ta zai jihar kafa ɗaya bayan kowane zallan farilla talatin fati kafa ɗari ɗaya jauhara daya wato ba ya nan da azhar ba da fati dari jauhara daya da la'asar salatin fati dari jauhara daya da magariba salatin fati dari jauhara daya da isha'i ba da fati dari jauhara daya in dukkan na haka ana ganin shi buɗe buɗe na ban mamaki wannan guda biyu ka biyu da ƙarfi kenan domin ko da jauharan ka tsaya ma ko ta ƙarƙafa ɗaya ban sallan farilla ta ishe ka domin shi wata tijjani da tal'anhu irin zurin da ya ɗauka ya ba ɗan shi shi Muhammad al-Habib shi Muhammad al-Habib ya ba ɗan shi na shi Muhammad al-Bashir shi Muhammad al-Bashir shi ma shi ba ɗan shi da Jani da al'anun wanda wata shi mun yaba zai zai gidan wata shi da ba da shi da Jani na farko ne shi Muhammad al-Bashir ya yi izini ga shi Muhammad al-Karkuti radiyallahu anhu akan wannan jawahar kasa daya da a kuma farilla wani sa Allah ya wadata shi da cikin duniya da na lahira kuma balle kuma haɗa biyu sallan safi kari da ɗaya. Kuma yi da uku a cikin fa'idodin wannan salati ya suna jauhara wanda ya zuwa abu ya taso ala kiyaye wanda ba a sanya taso yake zalla shi kuɗa wannan mutum ko a cikin zalla shi kuɗa wannan maganar wasu da masu da wannan annoban ciwon ko wannan annoban wani fitnan da ta zo dai to sai ya samu shimfiɗa farin kyalle kamar da ake shimfiɗa na wazifa sai ka zauna sannan na da fuska ta kan fitar haka ba su tun da biyar sai Allah ya su kuɗa wannan musibar da ta so ko su yi mata tako da zama da da suka shafa a wato da hannun a ƙasa ta shafa a da'an hutu ba. Insha Allah kowane musibar na Allah ya kullum ba za na lasu wajen ba za ta zo ba. ba mu san me yasa wannan dakanin na jauhara ba a karanta mai duguri ba layin boko haram ya tafi ba tunda sirrin jauhara kenan in ka karanta kun ji yadda ya faɗa ka karanta ka shimfata kyalle ta so in duk ko zai tafi ko mai duguri ba in ɗari ka ne wallafa ala ko su ba su san wannan sirrin na jauhara ba ne da suka kasa karanta musifar boko haram ta tafi wallawa ala. bari mu ci gaba da jinsa kuma da annoba ne zuwa da wani ciwon Allah ya yi ko amai mai da gudawa waɗannan godo waɗannan lura da wanda dai ba a san shi da in da wannan Allah ya dauki wannan ciwon a garin ya kamata aiki na gaban ku tunda duniya na fama da coronavirus ga sirrin jauhara in aka yi so sittin aka shimfa da kyallin an gama aka shafa a tuskar kaka buga a ƙasa ko musiba ta annoba ce za ta tafi da haka inda ya tabbata haka ne kaga kuma mutane mugunta nan mun rasa sanin dalilin da sa tintini ba a ban musifa corona ta kara gaba eh? kaga wannan koda cuta a wajen aikin a nan kusa da mu ba zan faɗi kowa ya ba akwai wani wanda suka yi cuta a wajen aiki suka cuci ƙasa suka cuci al'umma ya zo ya samu wani yaro daga cikin yara da suka ta tsafe-tsafe wallahi yana gaban shi da ya zo ya masa kwamfilin ya ce gashi gashi gashi sun samu matsala a gurin aiki kuma ya tabbatar sai an kore shi yaron nan kawai ya haka ya haka kawai sai ya ajiye takardar hannun shi wacce aka yi talis a ofis can cewa za a kore su sai ya ce ba sunanka ba ne wane nan ya ce sai ya ɗauko abu yaron sai ya soke ya ce ka je ba za a kore ka ba randa za a yi koren aka fito da fayil ɗin ko da aka yi koran ba sunan shi na farko suwaye suka kama fayil din a wajen nan take kasan cewa aljanu ne na biyu shi wannan mutumin yanzu kun ga sun faci amanan ƙasa ne sun ci amanan al'umma sun cancanta a sallame su a gurin aiki yanzu don Allah wannan shi da sunan wannan malamin tsibbin taimaka wa ƙasar ya ko cutar ta yi saboda yanzu gobe yana ganin duk abin da zai na banna wannan mutumin kamar zai iya bashi kariya na uku yanzu ya samu jarrabawa da wannan duk abin da zaka faɗa mai ba zai saurare ka ba amma wannan mutumin yanzu da ya mai wannan duk abin da ya sa masa na shari'i ya ce masa ya kaza ko kai kaza da shi zai yadda da shi wannan fa shine fa saboda haka lalacewar kasan nan irin waɗannan da aka ɗauka malamai ne mafi yawancin ma'aikatan gwamnatin mu da 'yan siyasan mu da 'yan kasuwan mu suna da alaka da irin waɗannan abubuwa to irin waɗannan ne shehu usman yake faɗa wadda ban karasa magana ba za ku ji abin da yake faɗa a kansu bari mu ci gaba da ji na biyar shi an sani ne da rasu shehu jami'ar dal'anu kamar saura shehu jami'ar dal'anu da cewa wanda yake so ya roƙi allah a garin da yake amma kuma martaba a ta'an kamar yana raulan annabi Muhammad su kallon a garin Madina kamar da haka annabi ne kuka kuma tun yi alwala ya shiga da kallon wazifa sai kan da a kafa bakwai saboda ka in kana so kai addu'a martabar addu'a daidai kake da wanda ya addu'a a raudar annabi Muhammad sai kai alwala ka shimfaɗa kyalle irin na wazifa ka karanta jauhara kafa bakwai to bari mu ji in ka biya ta kafa bakwai sai da Allah ta Allah na roƙe ka dan girman wanda yake zaune a wannan wajen a yanzu Allah ka ban za ka ban za ka ban kaza ko Allah ka ba wani kaza ka ba wani kaza ka ba wani kaza ko Allah ka kiyaye ni kaza ka kiyaye ni kaza ka kiyaye ni kaza idan ne ka kanta zama kafa bakwai da alwala da turare da wannan kyallon a gaban ka to daidai ne kamar da ta a raulan madina ne masallacin annabi ka nuna wani abin waje Allah ka yi mun abu da don girma wanda yake kwanci a wannan wajen ina <laughs> wannan lakabi ne mai zurfi sani <laughs> ne mai karfi wannan shi ma lakabi ganin ba yawa an ba sai zafi to to kaji wannan bai buƙatar mu tsaya mai ta aliki ma ko ka shimfiɗa kyalle yanzu ka zauna ka karanta jauhara sannan a ce daidai kake da wanda ya ji kabar raudar annabi ya addu'a a kai jama'a bari mu ci gaba da yin sa fa'ida na shida shine wanda yake zo Allah in zo da jami'ar da Allah ko da barkatun kan barzakul makhatun yake wanda yake so Allah ya abarta shi da dukiya mai yawa kuma arziki na ban mamaki da sai ka samu farin tabarma irin karɓar nan kuma ka samu farin kyalle ka sun a kai sai ka zauna ka tsira turare ka karanta sai wakara kafa dubu ɗaya daidai kama dubu ɗaya daidai kullum haka kullum haka har kwana arba'in sai ka kammala kwana arba'in ɗin ka samu waina guda dubu sai sadaka da shi sama almajirai to billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya wannan sirrin ya samu arziki to kaji eh, to kaji saboda haka wannan aiki ne gare ku yan ɗariƙu duk wanda ka gabe kuɗi ba shi yasa eh kuma shi nan da yake wannan magana fada za ka je ka kai kuɗi karɓi zai ba saboda haka ba gaskiya ba ne kawai za ka yi riko da sababi ne amma Allah ne mai azarta da karanta wani abu na sa a samu arziki ba wanda ya kamata a ce an ba su wani abu da in sun karanta za su samu arziki kamar su abban manzan Allah har manzan Allah ya ce musu mamal faƙar aksha alaikum ba talauki nake ji muku tsoro ba ya ce wallahi ina jin tsoron a buɗe muku duniya daga lokacin da kuka kama tanafus ko gorewa a cikin ta to lokacin ne ma za a shiga matsala to kaji bari mu ci gaba da jin wanda ya wannan irin ya samu fatin karan karamu ga tsabarin yan legas ta ga ka ka da yayin kusan da za a ɗaba dubu kullum faɗe kullum faɗe kullum faɗe kuma ba ka da sauran bakin da za ka kai don har kafa da buka kai kadai za ka ga tara wannan za ku iya karantawa kullum dai ku haɗa kafa da hun to da mutum kuna ta kai shi ne ka karɓa su dan sarkan da za ka ba su to gama kai kai sarka da wani nan in aka karanta musu da shi duk yana da lanu to kurewa ke to kurewa ke na ga cikin jalal akbar suna cikin asirarar jawhara su kaba fa'idar da na bakwai a cikin fa'idar da zo mu ga da da wurin da lokaci ya tsaya insha Allah wanda yake man sarauta na sarauta na gidan masarauta ko kuma ke da mai fito tara, tun da kan kansila ma zuwa dan majalisa zuwa kan gwamnati zuwa kan shugaban kasa ma idan ya zo in malami ne daga bayani kuma shi ne samu sanin da ya kan shi zai iya a rubuta min jauhara kafa ɗari to kaji sirrin jauhara idan ko shugaban ƙasa za ka fito ko gwamnan jiha ka je a rubuta maka jauhara kafa ɗari to daga nan in an rubuta jauhara kafa ɗari me zai faru in an rubuta a wanke a samu nonon saniya a zuba a ciki a bashi ya sha insha Allah duk inda yi za ga jama'a suna shi na sama da na ƙasa Ƙanana eh, <laughs> manya da ƙanana, talakawan gari da ma'aikatan gwamnati. Yana da da Allah kuma ya samu wannan kujeran da ya fito shi sabara a kansa. ka'ida na takwas dafa'i ne masu maganin sannu da tsafi da boyi da dukkan surku wanda shi zalla ke yi dukkan shari da dukkan tsafi matsafa da sihirin masu sihiri da bokancin bokaye shi ma sai ya sa ko ya rubuta da kai ko ya sa arzan jauhara kafa ɗari ɗaya arzan jauhara kafa ɗari ɗaya kuma samu ruwa wanda yake tafiya yana kusan wani tsaye kenan ya ko ya wancan kusa da shi ya sha to shi ma wannan da izin Allah ba wani samman da zai same shi to kaji kaji wani dafa na ita jauhara ka san al'amarin jauhara manya ne wannan yasa saboda manya ne ma baka yi saka karanta ka ba sai da alola. wani mutum gaba da ji ko da da shi a cikin shi Allah zai bata shi ba wani tsafi na matsalolin da zai kama shi ba wani tauri da ɗan boran da zai kama shi zauhara ba ɗari ɗaya daidai zauhara ba ɗari ɗaya a wanke da ruwa mai gudana shi muke zama kamar ruwan tsaye ganin kan mu kenan zaman da ba'i yana da kyau ko wani mutum ya ƙara shi fa'ida na tara wanda kuma yake so ya samu kwarfi wajen mutane inda dai yayi a rika jiran mashi inda dai yayi a rika tsoron shi ya rubuta jauhara kafa uku sai ya layan ta amma in ya layan idan layan azumi to wannan kadan daga cikin ba su kenan ba zan zo zan faɗi wasu abubuwan da sai ka sha mamaki cikin irin waɗannan abubuwan to irin waɗannan abubuwan su ne shehu usmani yake faɗa ya ce wa minhum daga cikin mutanen ƙasar nan da ya samu akwai manya zu'umu annahu muslimun akwai wanda yake faɗa cewa shi musulmi ne ya amalu a amalar islam yana aikin musulunci huwa ma a ya saharu bainan nasa wa yi farriƙo bainan shekhaini bainan huma mahabba mutanen da yake tsakaninsu akwai soya sai sihiri ya raba su kowa ya san abin da ake yanzu kuma mu yanzu da muke karantar da alƙur'ani da sunna ai mun san mutanen da suke taimaka ma da a wannan da kuɗi kaunar Allah da annabi da kaunar sunna ne ke sasi in ba haka ba za ka ga cewa an fi girmama malaman tsubbu wajen ai musu duk abin da ake so sama da malamin da yace zai karantar da addini to sai yace wa yufarriqu bayna al-mar'i wa zawjihi wa hadha aidan kafirun la tajri ahkam al-islam sai yace wa minhum daga cikin su man yaz'umu annahu muslimun akwai wanda zai faɗi cewa shi musulmi ne ya amalu a amalar islami wa huwa ma a zalika ya zini alƙur'ana bi darbin dufufi yana auna alƙur'ani da dukan ganga yanzu ba a nan gurin mun kunna kiɗa ba da waƙa suwaye suka koyawa mutane kiɗa ya zama addini kuma ku je ku duba ku gani ba shi yasa kiɗa ya zama bala'i ba yanzu ta yadda wasu sun ɗauki kiɗan yana da alaƙa da addini har yadda in ka ce ma kiɗa ba kyau abin sai zama bakon abu yanzu wa huwa aidan kafirun la tajri alaihi akamul islam yace wa minhum daga cikin mutanen kasar nan akwai manyan su yazum annahu muslimun akwai wanda yake faɗa cewa shi musulmi ne ya amalu a'malul islam huwa ma a azalika yaktubu asma'allahi yana rubuta sunayen Allah awul qur'an ko alqur'ani bidamil masu minin sami zai sa aje a samu jini mai kwarara ya zo ya rubuta alqur'ani da shi ko sunayen Allah akwai mutumin da ya zo ya same ni ya ce min yana da wata bukata ya je wajen wani malami ya ce masa ya je ya siyo rago mai kama kaza ya ce abin da ya ba shi tausayin hankalinsa ya tashi ya tun daga ranar duk abin da yake da bukata ya haƙura ya ce da ya je siyo ragon a gaban shi aka janyo harshen ragon aka yanki jini ya fara zuba aka tara sai aka ce wannan jinin da shi za a yake rago fa da ran shi ba to wannan na rago da sauki a nan garin a nan garin a nan garin na kaduna aka yi wannan yaro almaziri aka je aka kwakulo masa ido a nan garin eh an goku ne mako aka zo nan kowa ya san kotun da aka yi wanda aka je aka kamo shi malamin tsubba ne ga wanda ya ce a kwakulo idan malamin tsubban ga wanda ya kwakulo idan wai wani za a yi malaya suwa yake yin wannan irin nan da shi usmanu yana nan yana da daula wallahi sai sun tafi lahira to yanzu irin wannan ne fa Muhammad bin Abdul ya samu ana yi a jaziratul arab yayi ta ta. shi yasa duk wani wanda yake yana da matsala a tauhidi babu abin da zai siya zage Muhammad dan Abdullah to duk wanda ke nan kasan mun kalubalance shi idan wannan shine abin da kuke tuhuman Muhammad dan Abdullah da shi ya kafirta musulmi to ku tuhumci Shehu Usmanu kafin ku tafi kuna tuhumar Muhammad dan Abdullah kuma irin sunan da kuka makalawa Muhammad dan Abdullahi ya kamata duk wanda ya yadda cewa Sheikh Usman mutumin kirki ne a Najeriya kuma min irin wannan sunan. Mutum zai je rubuta sunan Allah da jini wanda ke kwarara ko Alƙur'ani. Aw Alƙur'ana wa yaghsiluha bil ma'i thumma yafriqu thumma yufarriqu adza'a thawbil hayyati. Sannan ya je ya rarraba wani bangare na sabar maciji wa yakhlisuhuma bihi yazo ya cakuda da wannan abin da ya rubuta da jini da ruwa da sabar maciji ya hada don wani abu yanzu ga nan bakin lafin nan da nake magana na kogin kaduna nan duk wanda ya samu lokaci ya je duk kukar da ka gani a bakin rafin nan wata kukar za ka samu da layu a jikinta ya fi guda ɗari uku kwaya ya buga inda ba kwanan nan a kasuwa ba wani mutum ne ta fama da rashin lafiya da ya fito zai tafi ofis su sai hankalin sai tashi ka shago sai koma ranar nan makocinsa kawai ya haurin fasta sama zai gyara kawai sai ya hango kan kada a kan rumfan wannan mutum ko da aka je kan kadan nan layu ne guda ɗari kowace an naɗe ta an kawo allura an soka a jikinta tsakaninku da Allah suwa suke karantar da mutane wannan sai ce wa haza aidan kafirun la tajri alayhi akam islam sai ce wa kufru haula'i kufurun zahirun kafircin waɗannan kafirci ne a fili yura bil uyun wa yusma'u bil ana gani da ido sannan ana ji da kunnuwa فلأجل zalika bayyana أنهم لا تجري عليه أحكام لا تجري عليهم أحكام الإسلام wannan shehu ya yi magana a nurul albab daga shafi na biyu zuwa shafi na hudu in ka je ka duba za ka gani to shine malam da ya kawo wannan sai ya ce at-taqibu qultu sai to ni ma a jira ban gama wannan bayanan ba gobe ina da wani ta'aqibin da zan yi mutanen da su shehu suka rigima da su suka yake su wasu su suna sallah amma zaka ji aikin da suka yi su shehu suka ce kafire ne zaka ji saboda haka ya kamata a ji tsoron Allah kafirta musulmi ba akan ka'ida ba kuskure ne kuma duk wanda ya tabbata kafiri kafiri ne baka da yadda zaka yi ko a gurin ka kai ka ɗauke shi musulmi aka je wajen Allah kafiri ne baka da yadda za yi kafiri ne kafirta musulmi sharaɗi bai cika ba babu mani kuskure ne wanda kuma yake irin wannan aikin kafirtin sai tabbata shi ma kafiri ne don ba zai mutum ya zai ya duk da ga dama ba ta sunan addini kuma a kyale shi zaka in tuhuma ce ake wa muhammadu dan abdullahi to wanda suke da Allah su duk tuhumar da suke da ita kan Muhammad dan Abdullah su jefa ta kan Shehu Usman kuma ai Nurul Usbab yana cikin littattafan da an yadda na Shehu Usman ne ya faɗi cewa ga abubuwan da ake a ƙasar Hausa kuma yace ne yin su kafiri ne to yanzu ina abubuwan da aka faɗa an ce me yin su kafiri in ba ka yi mai matsalaka me zai saka damu to galibin mutane saboda sun san suna da alaka da irin waɗannan abubuwan da ka ce mai yin kaza kafiri ne sai hankalin mutum ya sai ce ka kafarta shi to da ya san yana yi na ma ba wuce ya ce mai kaza a aljihu baya ji. wannan shi ne to da haka ban gama ba gobe zan tsora kan wannan gabar zan ci gaba da bayani a kanta da izinin Allah don in yi taudihin abubuwa shi wancan an tamman tambaya ya faɗa abubuwa guda uku ne muhimmai wannan matsala ta takfiri ɗaya na tattauna ta <clears throat> a yau gobe zan karasa sannan zan shiga dan an man tambaya cewa da bin bas da shehu ibrahim inyasi shin da gaske ne shehu ibrahim inyasi ko da ya fara da awa lokacin bin bas suna yara yan kanana to za ka ji goben Allah da wanda ke biye da mu zai ji ga baki dai shehu ibrahim inyasi shekara nawa ya ba shehu bin a duniya za ka ji goben Allah ya yarda sannan zan zo in sake maganan wa man ahabbani ko man yuhibbuni wa man yarani da wasu ke so su rena hankalin mutane su ce wai ana nufin aljanna ce ta sanin Allah gobe zan kunna maka baitin da zaka ji wani mutum ya da ya ce ko kafiri ne ya ga Shehu Ibrahim dan aljanna ne kuma ya lissafa sunan wasu kafirai har da Yakubu ga wannan Najeriya ya ce ya rantsi da Allah dan aljanna ne saboda ya mashi Ibrahim ba zaka ji gobe zaka ji ni a waje na wani karatun yanzu a waje na raka ji shi kuma wani abin na aje shi shekara da shekaru dama yana jiran wannan ranar ta sai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka bamu ikon nisan ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh